de nos programmes et à la prochaine. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce ta da Yakubu Baba Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis biyu ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji wata hira ta musamman da wakiliyar murya Amurka Abuja Madina Dauda ta yi da masanin shari'a kuma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin Najeriya. Wato barista mai nasara Gogo Ibrahim Umar inda ya yi fashin baki akan abubuwa da dokar zaɓe ta shekara 2022 ta tanada da ya shafi bayyana sakamakon zaɓe da dai sauransu. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Muni Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman sharhin jaridu daga ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. 'Yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa a Najeriya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaɓe da ya bayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a kotu. Zaɓen na ranar Asabar ya fuskanci matsalolin na'ura da na ma'aikata lamarin da ya jinkirta kada kuri'a da kwana ɗaya ko fiye da haka a wasu wurin funan zaɓe. dan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar labour party yusuf dati ahmad ya yi kira ga 'yan jam'iyyar su da su kwantar da hankali yana cewa a ganin mu lallai an tafka abubuwa da suka saba wa doka ga gwamnati mai zuwa a tarayyar najeriya da ta saba wa doka kuma bata bi ka'ida ba za mu gabatar da kokenmu a kotu ya rage nasu su nuna cewa za a iya amincewa da su akwai rahotanni samun rikicin siyasa da tilastawa da magudi a wasu wurare rotimi olawale mai sharhi ne akan siyasa kuma ɗaya daga cikin shugabanni guda biyu na cibiyar youth hub africa ya ce wasu daga cikin batutuwa da muka shaida a ranar zaɓe fili yake abubuwa ne da suka shafi kayan aiki inec ta fuskanci kalubale akan haka abin takaici inec ta yi alkawura da dama kuma ta gaza cika alkawuran da ta ɗauka a wasu wurare da dama ma wasu jam'iyyun siyasa sun yi yunkurin hana yin zaɓen shi ma wannan ka iya jefa shakku a kan tsarin zaben yayin da aka shiga watan maris ukraine ta yi ikirari a jiya laraba cewa ta yi wa rasha kace-kace inda ta shawo kan hare-haren da moscow ta shafe makonni tana kaiwa a kan na'urorin lantarki da na ruwa don lalata su tare da haifar da damuwa ga al'ummar ukraine a lokacin tsananin sanyi a ranar ɗaya ga watan maris shekarar 2023 shugaban rasha vladimir putin ya sake shan wani babban kayi in ji ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba a shafin twitter duk da sanyi da duhu da hare-haren makami mai linzami ukraine ta dage kuma ta ci gaba da yin nasara a kan ta'addancin lokacin sanyi bugu da ƙari kuleba ya rubuta cewa turai bata daskare ba kamar yadda rasha take hasashe da kuma yin izgili yayin da kasashen yamma da ke kawance da ukraine suka daina sayan man fetur na rasha don amfanin cikin gida da kuma kasuwanci na gode wa abokan alakarmu don tsayawa da suka yi tare da ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya laraba hukumomin italiya da masu ceto na farko da kuma 'yan uwa da abokan arziki sun yi addu'a ga waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya ritsa da su wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 65 an ajiye akwatunan gawarwakin waɗanda abin ya ritsa da su a wani filin wasa na cikin zaure a birnin croton da ke kudancin ƙasar tare da ƙananan akwatuna farare na ƙananan yara a cikinsu hukumomin italiya sun cafke mutum uku tare da neman mutum na hudu wanda ake zargin su da safaran bakin hauren hasu 200 a cikin wani jirgin ruwan katako da ya farfashe kan duwatsu a kudancin italiya a ranar lahadi yawancin bakin haurin sun fito ne daga pakistan da afghanistan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakiliyar muryar amurka a abuja madida dauda ta yi hira na musamman tare da masanan shari'a kuma kwararren a fannin kundin tsarin mulkin najeriya barista mai nasara kogo ibrahim umar inda ya fashin baki akan abubuwan da dokar zaɓe ta shekarar 2022 ta tanada da ya shafi matakin bayyana sakamakon zaɓe da dai sauran abubuwa masu alaka. Ga da yadda hirarsu ta kasance. Barista mai nasara kogo Ibrahim Umar ikirari da aka yi na cewa karkashin kwaskwarima da aka yi ma dokar zaɓe ta najeriya akwai amfani da na'urori na fasaha na zamani da kuma al'amura da suka shafi al'amuran yanar gizo da sauransu to bai kamata a ce an yi wannan daɗewa ɗin ba a awa ashirin da hudu zuwa awa arba'in da takwas tsananin nisa to yanzu mai doka ta tanadar ne a wajen ba da sakamakon zaɓe da har zai sa kila a ce wasu sun yi canjaras ya kai lokacin da za a iya yin shi zango na biyu eh, to wannan wani abu ne wanda yake mai sauki kuma ba mai sauki ba wato tsarin mulkin najeriya sashe na da da talatin hudu shine ya taho da bayanan abubuwan da ke faruwa akwai sakin sashe na ɗaya wanda ya ce idan ɗan takara shi ɗaya ne tilau to abin da za a bukata shine ra'ayin jama'a na i ko a'a idan ya samu mafi rinjayen ra'ayin jama'a a kuma mafi rinjaye din ya same su kuma biyu bisa uku na jihohin najeriya wato mafi karanci jihohi 24 to ya zama shi kenan shine shugaban kasa idan kuma yan takara sun wuce mutum daya kamar yadda muke da shi a wannan muna da jam'iyyu goma sha takwas kowane na da dan takara idan yan takara sun wuce mutum daya to za a yi la'akari ne da na daya wanda yake yana da mafi rinjayen ƙuri'u a alƙalumance sannan na biyu kuma bayan kana da wannan sai ka ce na biyu na biyu shine ka kasance kana da ƙuri'u ɗaya bisa hudu wato kashi ashirin da biyar bisa ɗari a jihohi da ba su gaza ma jihohi biyu bisa uku na jihohin najeriya ba da kuma birnin tarayya to jihohi biyu bisa uku na najeriya mafi karanci shine jihohi ashirin da hudu to sai kuma akwai wani abu wanda ya taho wanda yake ta gwara kan lauyoyi da masana da masu iya lissafi sai aka ce jihohi na Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja to anan ana nufin bayan ka samu biyu bisa hudu na jihohin sai ka samu ɗaya bisa hudu na birnin tarayya ko ko an ɗauki birnin tarayya a matsayin cikin jihohin Najeriya ne to shine wanda kuma ya danganta ga yadda za a fasarta abun amma ban tsammanin zai zama takaddama sosai ba to kana cewa ba zai iya zama takaddama ba to in ya zama takaddama fa ko da zai iya zama in aka ce sai an samu ɗaya bisa hudu na jihohin to wanda ake ikirarin shine yake gaba a ƙuri'u ko da ya samu yawan ƙuri'u ya samu biyu bisa uku na jihohi to inda gizo ke saka shine a alƙalan wanda suka fito bai samu ɗaya bisa hudu ba a wasu wurare duka da za a iya samu to amma idan har ya samu ɗaya bisa hudu na jihohi biyu bisa uku kuma ya samu mafi rinjaye to ba buƙatar zaɓe na biyu ya riga ya ci zaɓe kenan amma idan ya kasance jam'iyya ɗaya ta samu mafi rinjayen ƙuri'u jam'iyya ɗaya kuma ta samu mafi rinjayen wanzuwa ko bainuwa a jihohi tana da biyu bisa uku na jihohi ko sama da haka a inda take da kashi ɗaya bisa hudu to a nan take shi kenan sai a ce to an yi can jaras sai a yi zaɓe na biyu idan aka zo zaɓe na biyu din nan abun da tsarin mulki ya ce shine ba za a yi la'akari da yawan jam'iyyu ba jam'iyyu biyu masu girma su ne kawai aka zo su kuma sai su zawarcin sauran jam'iyyun cewa ku mara mana baya da magoya bayan ku jefa ƙuri'a na biyu kuma hukumar zaɓe za ta sanar kai ya wuce sati biyu za a bada cewa za a sake yin wannan zaɓe amma zaɓen za a sake yi jam'iyyu guda biyu mafi rinjaye a taka rawa to su ne za su shiga su zawarcin su cewa ku mara mana baya to idan aka zo wannan to ba magana biyu bisa uku na ka samu ɗaya bisa hudu din nan sai dai kawai magana rinjayen ƙuri'a wanda yake da rinjayen ƙuri'a ko da ƙuri'a kwaya ɗaya ne to shine ya ci zaɓe To mai dokar zaɓe ta shekara 2022 ta tanadar ma tattara sakamakon zaɓe. Ta wace hanya ya kamata a miƙa sakamakon zaɓen nan? Shin ta na'ura mai aiki da kwakwalwa ne ko kuma a'a ta yadda ake karanta su a rubuce? Ita dokar zaɓe abun da ta ce shine a mataki-mataki tun daga matakin wajen jeho akwatin ƙuri'a to a nan wurin aka ce aka tantance wakilan jam'iyyu su sa hannu in sun sa hannu sai a tura a amfani da bibas ɗin sai a tura a matattara ta gaba to haka za a tafi a tafi har a zo matakin jiha idan aka zo matakin jiha din nan a kowane mataki da aka zo wakilan jam'iyyu suna sa hannu suna rike kwafi na alƙaluman sakamakon wannan zaɓe a wannan mataki din to a matakin jiha idan aka zo kowace jam'iyya ta sa hannu ta yadda to daga nan sai a tura shi a wannan na'ura din da amfani da na'urar bibas tambayar da ya kamata shi shugaban hukumar zaɓe ya yi shine ina kwafi naku na wanda dan wakilin ku ejan ɗinku ya sa hannu a matakin jiha ya amince shi ne sakamakon jiha kaza sai ya kwatanta da wannan abu da aka furta sai ya kwatanta ya gani in alƙaluma sun yi daidai kin ga daga na an ɗinke ba magana wata magana shashi na ɗari da goma sha hudu zuwa na ɗari da ashirin da tara na dokar zaɓe ta ƙasa ta yi jadawalin duk laifuffuka waɗanda suka shafi dokar zaɓe saura kuma duk wani wanda yake yana da adawa ko kuma neman wani gyara ko canji akan wannan abu da aka furta to zaɓin shi ɗaya ne ya je kotu yana da dama a hurumi na sashe na shida da talatin da shida da sashe na ɗari biyu da talatin zuwa na ɗari uku da hudu na tsarin mulkin najeriya ya kalubanci abin tun daga mataki na farko har zuwa kotun allah ya isa kuma ya kamata a bullo da wani tanaji na cewa kamin a furta zaɓe a mataki na gaba dole a zo da kwafi wanda yake duk wakilan jam'iyyu sun sa hannu a mataki na baya kamin a duba a tabbatar da ya daidai wannan zai rage yawan zuwa shari'u da sauransu da yawan korafi da yawan tada jijiyoyi duk wannan zai sauki domin ko da tasowa kai kana wani tada jijiyoyi da an ce ga kwafi da wakilin ka ya sa hannu abin nan da aka furta kuma ya yi daidai da abin da wakilin ka ya sa hannu to dole ne ka ga mutum ya yi lakabs ya sado da ya miƙa wuya ga abin da aka furta ta ita demokradiyya kamar jiki ne gangan jiki ne na mutum mutum na ƙara shekaru abubuwa na ƙara inganta rayuwar shi da fahimta shi da tunanin shi da kaifin hankalin shi suna ƙara inganta to haka take saboda haka a koyaushe muka la'akari da wani abu da ya faru to sai a yi kokari a nemo doka sai a gyara ta ta yi yi maganin wannan abun da ya faru ya kamata shugaban shugaban hukumar zaɓe ya ɗau darasi a wannan kar a sake a ƙara maimaita wannan a mataki idan an zo na zaɓe wanda za a yi na gwamnoni da 'yan majalisun jiha. To mun gode kwarai da gaske. To Allah ya sa albarka amin amin. ke na madina dauda a tattaunawarta da masanin shari'a kuma kwararre a fannin kundin tsarin mulkin najeriya barista mai nasara kogo ibrahim umar Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga na birnin Washington DC. Yanzu kuma gaba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Kusan watanni biyu da buɗe kan iyakar Myanmar da China tsakanin Muse da birnin Roli na ƙasar China. Akalla sama da mutum dubu uku ne suke tsallakawa a kowace rana. Yawancinsu suna kan hanya zuwa aiki a China a cewar alƙalumar hukuma. yayin da hukumomin china suka ɗage dokokin annobar covid-19 tsallaka iyakar ruli yana buƙatar gwajin sa'o'i 48 kawai ne da zai tabbatar da mutum baya ɗauke da cutar da takardar certificate ta shiga wurin kwastam in ji muang wing wani ɗan kasuwan ƙasar waje daga myanmar yana shaidawa kafar yada labaran ƙasar china tsallaka iyakan yana da sauƙi sosai wurin shige da fice adadin mutane da ke tsallaka kan iyaka a kowace rana tun lokacin da aka sake budewa a ranar 14 ga watan janairu ya ninka sau uku idan aka kwatanta da zirga-zirga a kan iyakan a lokacin annobar covid-19 lokacin da dubban ma'aikata daga bama suka yi tururuwa zuwa neman ayyukan yi a cibiyar masana'antar ruli an samu ƙaruwar ayyukan gine-gine da masana'antar noma a yammacin lardin yunan garin na ruli na tsananin buƙatar dawowar aiki mai arha bayan ɗage dokar annobar a ƙarshe a jiya laraba 'yan sandan isra'ila sun harba gurneti da ruwan zafi akan masu zanga-zanga da suka tare babbar hanyar tel aviv sa'annan masu zanga-zanga sun yi aron gama da 'yan sanda a kusa da gidan shugaban isra'ila yayin da zanga-zangar adawa da gwamnati ta rikide zuwa tashin hankali a karon farko wannan al'amarin da ya faru a cikin dare an kira 'yan sanda da dama don fitar da matan Netanyahu daga wani wurin gyaran gashi da masu zanga-zanga suka yi wa ƙawanya. Dubban mutane ne a faɗin ƙasar suka gudanar da abin da suka kira ranar kawo cikas ga ƙasa. Wanda shi ne na baya-bayan nan a cikin jerin zanga-zangar adawa da shirin Netanyahu na yin garan bawul a bangaren shari'ar Isra'ila tare da raunana kotun kolin ƙasar ya haifar. shirin ya fuskanci suka daga bangarori da dama na al'umman isra'ila da kuma roƙon da ƙawayen isra'ila na ƙasashen waje suka yi cewa netanyahu ya sassauta guguwar tashin hankalin da ba a saba gani ba tsakanin isra'ila da falasɗinawa a yankin yammacin gabar kogin jordan da ake mamaye da shi ya taimaka wajen rura wutar tashin hankalin yayin da mazauna yankin yammacin kogin jordan masu tsatsauran ra'ayi suka yi kaca-kaca da wani gari na falasɗinawa a farkon makon nan Netanyahu da hadakar kawancinsa na tarin jam'iyyu masu sassauran ra'ayi da masu ra'ayin kishin ƙasa sun ce ana buƙatar shirin ne don ƙarfafa ƙarfin alƙalai da ba a zaben su. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shirinmu na gaba ku shakata da wannan faifan. Yeah. na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a yau za mu nufi Najeriya inda aka gudanar da babban zaben kasar a ranar Asabar 25 ga watan Fabrairun 2023. Yanayin da masu bukata ta musamman suka yi nasu zaben shine abin da shirin na wannan mako ke mai da hankali a kansa. Saboda haka zan koma gefe in barku da wakilin sashen Hausa a Sokoto da Kebbi Muhammad Nasir don jin yadda ta kaya a waɗannan jihohi na yankin Arewa maso yamma. irin yadda hayaniya ta kace ne kenan a lokutan zaɓen da ya gabata na shugaban ƙasa da majalisun dokokin tarayyar najeriya a mafi yawan rumfunan jefa ƙuri'a da ke jihohin ƙasar a cikin wannan yanayin na ci karo da wani makaho a gefen wata rumfar jefa ƙuri'a a jihar sokoto yana tunanin yadda zai iya jefa ƙuri'arsa. ya sunanka aminu yusuf abin yusuf na gane ka da lalura ta rashin gani ka wurin jiwa ƙuri'a ya yanayin yake gare ka nan to ga muna cikin jiran da jiran a bamu dama mu jiya tun yaushe haka nan to na to zu sun ka ce ta a jima in dawo ne yanzu kuma na dawo kuma abin har yanzu bai samu ba an ce za a yi muku tanadin takardar jawar ƙuri'a wadda ku za ku lalabawa ku ji ko kana labarin an kawo irin ta to shi abban sani ba to yanzu ne fata ta yanzu abin na fata ta in samu dama a bani in wuri in dan botin din da za haka ma a wata rumfa na tarar da wani mai lalura ta musamman ya rasa yadda zai samu dama ta yin zaɓe. suna na abubakar muhammad ni gurmu ne ka samu dama yin zaɓe gaskiya ban samu dama yin zaɓe ba saboda mi saboda dai na isa wurin naga ana cunkuce-cunkuce da hwadace-hwadace hakan gadi abin da kamar hankalin bai kwanta ba dai sai ni dan jayi saboda ban iya shiga irin wannan rikice-rikicen da aka yi wurin zaɓe. shi na sa kawai gaskiya amma hukumar zaɓe ta ce don masu larura ta musamman da sun taho a basu dama su yi ko kai musu bayanin wannan haka to ban samu isa wurin ba gaskiya saboda cinkoson da akwai gaskiya ban samu isa wurin ba balle yin wannan bayani amma da yanzu ina da abin da in nayi sallah ta azahar zan isa sai in nuna musu ni disable ne ina da lalura ta musamman irin haka ne ya kasance a wasu rumfunan jefa ƙuri'a duk da yake jagororin mutane masu lalura ta musamman kan zagaya suna taimakon jama'ar su. Suna ne Alhaji Muhammad Galadima makarantar sokoto kuma ni ne mataimakin shugaban kungiyar musakai na jihar Sokoto a matakin kasa insha Allah. wannan Braille paper wanda ake magana wanda masu rashin gani ya amfani da shi yana da karanci. Na ga kamar wurare biyu uku inda aka sa shi. amma dai a duk wuraren da muka samu muka zagaya zuwa yanzu ban san abin da zai yi yunan gaba ba to gaskiya babu wannan takarda ta Brent Fifa tana da karanci gaskiya. Shugaban kungiyar makafi mai kula da yankin Arewa maso yammacin Najeriya Haliru S Usman ya ce matsalar ta shafi jihohi da dama. Kamar yadda ita hukuma zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta yi wannan taro da dukkanin jihohin nan guda bakwai na Northwest Zone. Wannan Voters Education din ta yi muna bayani yadda za a kawo wannan Braille ballot paper yadda makaho zai iya zaɓe da kai ne ba dole ne sai ya samu wani guide ba. So gaskiya duka inda ni bincike jawoyin da na bincike guda bakwai na arewacin maso yammacin Najeriya sun ba da tabbacin cewa mafi yawanci gaskiya ba inda aka kai wannan barrel barrel paper din kada abin layi to wannan ka an samu wannan special consideration an ba mu kulawa ta musamman da kuma inda gurgu za a dauko in bai zo a kawo mai hannun yayi zabe so kan nan waɗannan wurare an samu ci gaba amma gaskiya wannan takardar zabe ta makayi da makawo yana dama ma zaben makai ne gaskiya duk mafi yawanci wuraren da na bincika ba inda aka kawo ta duk wanda mutum yake na nashi ra'ayi ka zo ba mamaki ko ɗanka ne ko ƙaninka ne ko na guide ɗinka yana da nashi ra'ayi amma ya zaben ma inda ba nan kace zaba ma ba so amma in kai ne ka zo da kanka ka shafa ka karanta ka ji inda kake so ka zaba. Allah ya sa mu dace mu jagora ya sa kuma ita hukumar zaɓe ta ji za ta ɗauki mataki akan zaɓuka na gaba. A nata haujin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta ce ta samar da kayan aiki da mutane masu lalura ta musamman ke bukata kamar yadda jami'an hulɗa da jama'a na hukumar a sakkwato shamsuddin halilu sidi ke cewa babu shakka mun ba an ba kowane baturen zaɓe na kowace karamar hukuma tare da ainihin tabbatar da cewa ya ba da su ga kowace runwar zaɓe a yi unwani da su. To mm. abun da da ya ba mu iya sani ba ni da yanzu na yi magana da mutum guda ya faɗa min wani wuri guda cikin su eh, wata runwa da ba a kawo ba sofa shi dai ni dai na ji ta wurin shi sai yanzu da kake min magana. kuma mun warware wannan matsala ya Allah so da wancan din ya faɗa min wani wuri waziri A nan cikin garin Sokoto cikin Sokoto North masu wannan lalura da na fatar a rika mutunta doka ta yadda za a kare musu haƙoƙinsu da doka ta basu. To a gaida Muhammad Nasir. masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau. Za mu ci gaba da bin diddigin halin da nakasassu ke ciki a wannan lokaci da ɗaukacin 'yan Najeriya ke amfani da 'yancinsu na 'yan ƙasa don zaɓen mutanen da za su wakilce su a matakai daban-daban na gudanar da lamuran mulki. A madadin wakilin muryar Amurka a jihohin Sokoto da Kebbi. ni sule mummuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya a da malam sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridu daga kasar Ghana. Asantihini ya yi wa sarakai kashedi a daina sayar da filaye sau biyu biyu. jaridar ghanaian times ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce asantehini babban sarkin daular jiha ashanti otunfu osaititu na biyu ya bayyana damuwansa game da yadda waɗansu shugabannin gargajiya ke sa kansu cikin harkokin sayar da filaye wani sa'in sau biyu sukan sayar da fili ɗaya wasu kuma da karfin tsiya suke kwace filin daga masu shi akan wai ainihin lizin da aka ba su ya ƙare aiki akan haka ya yi kashe ga shugabannin gargajiyar birnin kumasi da su daina cutar al'umma da ikon da suke da shi akan filaye ko su fuskanci kushinsa gidauniyar kula da ilimi na faruka aliyu Muhammad wadda ke kula da bayar da takardun ci gaba da neman ilimi wato scholarship wadda mamban majalisar dokoki na mazaɓayyar da Alhaji Faruk Aliyu Muhammad ya hassasa ya ta raba scholarship din na kimanin Ghana cd dubu dari biyu wadda ya kama kimanin dolar Amurka dubu goma sha biyar ga ɗalibai guda saba'in shekarar nan masu cin gajayyar wannan scholarship dai ɗalibai ne hazikai da ke tsananin bukatar taimako a cikinsu akwai sabbin ɗalibai da kuma masu ci gaba da neman ilimi a kwasa-kwasai daban-daban a jami'o'in ƙasar nan. In jarida da Chronicle. Ita kuma babbar jaridar kasar Ghana da Daily Graphic wannan labarin ta ruwaito. Kasar China na jan kafa dangane da shawarwarin daukewa kasar Ghana bashinta. Hakan haka ma'amalan asusu ta'amali da kudaden duniya IMF na tangal-tangal. Jaridar ta ce akwai abin da ke ba kasar nan tsoro dangane da neman taimako da take yi na dauke mata bashin dola biliyan uku daga kasashe da daban-daban yayin da kasar china ke jan kafa wurin shawarwarinta kamar yadda masana tattalin arziki ke kashe di asusun ta'amali da kudaden duniya dai hukumar ta ashirye ta take ta taron ara cikin watan afrilu kamar yadda ta saba na shekara-shekara sai dai kasar china ta dakatar da nata taron da Gana zuwa watan maris abin da ake jin zai iya tsawaita shawarwarin ghana da ainihin asusun ta'amali da kudaden duniya ya imf zuwa watan afrilu sai kuma jaridar da herald wadda ta baya da labarin sanarwar da akufa ado ya na baiwa dan wasan kwallon kafan nan na ghana christian achu biso irin na jaruman kasa jaridar ta ce shugaba akufa ado a ranar litinin ya ba da sanarwar cewar za a baiwa christian achu chasam dan wasan kwallon kafan nan wadda ya mutu a cikin girgizan ƙasar-ƙasar turkiya biso ko kuma daidai a yi masa jana'iza irin wadda aka saba yi wa jaruman ƙasa a cikin shekaru 31 da haihuwa an samu gawarsa ne a ranar 18 ga watan fabrairun shekara 2023 bayan mummunan girgizan kasar da ya abuku a turkiya da siriya ran 6 ga watan fabrairu wadda ya kashe sama da mutum dubu hamsin a kasashen guda biyu shugaba kufado ya ce gwamnati za ta yi duk abin da ta iya yi domin bai wa ainihin dan wasan kwallon kafan jana'izar da ya dace da shi radwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana da Ridwanullah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma ba a takaice. 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa a najeriya sun ce za su kalubalanci sakamakon zaɓe da ya bayyana ɗan takarar jam'iyya mai mulki a matsayin wanda ya nasara a kotu zaben na ranar asabar ya fuskanci matsalolin na'ura da na ma'aikata lamarin da ya jinkirta ka da kuri'a da kwana ɗaya ko fiye da haka a wasu wurin fadan zaɓe. dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar labour party yusuf datti ahmad ya yi kira ga 'yan jam'iyyar su da su kwantar da hankali yana cewa a ganin mu lallai an tafka abubuwa da suka saba wa doka ga gwamnati mai zuwa a tarayyar najeriya da ta saba wa doka kuma bata bi ka'ida ba za mu gabatar da kokenmu a kotu ya rage nasu su nuna cewa za iya amincewa da su yayin da aka shiga watan maris ukraine ta yi ikirari a jiya laraba cewa ta yi wa rasha kace-kace inda ta shawo kan hare-haren da moscow ta shafe makonni tana kaiwa akan na'urorin lantarki da na ruwa don lalata su tare da haifar da damuwa ga al'ummar ukraine a lokacin tsananin sanyi a ranar 1 ga watan maris shekarar 2023 shugaban rasha vladimir putin ya sake shan wani babban kayi in ji ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba a shafin twitter a jiya laraba hukumomin italiya da masu ceto na farko da kuma 'yan uwa da abokan arziki sun yi addu'a ga waɗanda hatsarin jirgin ruwa ya ritsa da su wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 65 hukumomin italiya sun cafke mutum uku tare da neman mutum na hudu wanda ake zargin su da safaran bakin hauren hasu 200 a cikin wani jirgin ruwan katako da ya farfashe kan duwatsu a kudancin italiya a ranar lahadi yawancin bakin hauren sun fito ne daga pakistan da afghanistan to masu sauraro anda muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asa da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin ya madadin da din baba makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma salman abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai kuma allah ya kara hada mu ma